واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سافير لهدي شاتكوز ga watan bakwai watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da 20 ga watan biyu kalandar albashi shekara 2022 jiya mun kai karshen littafi na uku ko na hudu kitabul hayr a jerin kananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sayo musulmi yau insha Allah za mu tashi farkon littafi na hudu ko na biyar sabanin nushohi Allah ya taimake mai yasa mu dace Imam Muslim yace kitabu sala littafi da zai magana kan abin da ya shafi sallah ma'ana abin da aka rubuta dan ma'anar kitab a irin wannan abin nan ina zuwa kan maktub wato abin da aka rubuta akan wani abu babu bada'il azan babi da zai bayani akan lokacin da aka fara kiran sallah al'azan akan ce al'azan akan ce al'azan a harshen larabci duk ma'anansu ɗaya ne ina nufin al'ilam sanar da mutane lokacin wani abu ko sanar da wani abu ko wani wani abu kamar yadda Allah yake cewa وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر كاغا أذان من الله وتستنر وإيك وشيلا دقى الله دمنزنسا زواغا ودنشا كما يدعك يفعلت فأذن مؤذن بينهم كاغا أذن مؤذن wato wani mai kiran sallah ya yi kira ko wani mai shela mai yekuwa ya yi shela ya yi kuwa kenan asalin al'azan ko al'azan shi ne sanarwa to yaushe aka fara sanar da mutane lokacin sallah daya ake yi ƙala haddasa ya bin ibrahim alhanzari ƙala haddasa na muhammad bin Bakr ha hawala sanad ƙala haddasa na muhammad bin rafi'a قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ها أول السند قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وأن حديث دسن ديزو عبد الله بن عمر الله يقارى مسيح داشي دما يفن سيجي كان المسلمون حين قدموا المدينة musulmi sun kasance lokacin da suka zo madina ya ji tami'una suna harhaduwa fa ya ta hayyaluna salawat su ringa kirdadin lokacin sallah wato suna zuwa saboda ana tunanin yanzu lokacin sallah ya taho saboda haka za ta wajen manzo Allah su aje masallaci ayi sallah ya tahayyanu ay yuqaddiruna hinaha wato suna kaddar lokacin yanzu lokacin ya taho saboda ba aje wani lokaci da ake kiran sallah ba a sai lokacin ko ya taho ko ya taho walaysa yunadi biha ahad ba wani da yake yin kiran sallah wanda yake sanar da mutane fatakallamu yawman fi zalik wata rana sai suka yi magana akan haka Faƙala ba'dhum sai wasu suka ce ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara to ku samu ƙararrawa mana irin ta nasara ko wani abu da za ku ringa bugawa i kalan kalan irin yadda nasara suke kiristoci وقال بعضهم وسكت قرنا مثل قرن اليهود آآ أسامقه إرن قهن يهودا وأن سكي بوسا وإذا لوكة إبادة سياي فقال عمر في عمر أن خطاب الله يكارى مسيداتي أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة بذاك سامر دون متن قيبه ba za ku tashi ɗaya daga cikinku ba ba kwaye appointin ku naɗa wani daga cikinku wanda zai ringa kiran sallah ɗin ba ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su salam anan sai ce ya bilal ya kai bilal qum fanadi bisala tashi kai kiran sallah an gane ku to wannan imamu muslim ya shafe hadisai ko bai kawo hadisai da suka yi da yadda aka yi mafarkin kiran sallah ɗin ba yadda wasu daga cikin sahabbai suka ga suka yi mafarki cewa an sa su yi kiran sallah da suka zo suka ba manzo Allah su sallan labari wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa yace to wannan inna hala ru'ya haqq bayan ya ce na ga ta tabatu ru'yakum wannan mafarkin naku ya zo da yawa mutane da yawa daga cikin musulmi sai yace ce wa inna hala ru'ya haqq kuma lallai wannan mafarkin naku wallahi gaskiya ne tabbata ka iki da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a koya wa bilal me yasa aka ce a koya bilal saboda ya kasance an da sautan min aljami'a sautan sa yafi na kowa karfi to kuma dama shi kiran sallah ana yi manufarsa shine a gayyato mutane su zo su sallah an gane to da aka sai aka koya bilal sai zamanto yana yin kiran sallah babul amri bi shafi'il adhan wa itari babi da zai bayanin umarni da abiyanta kiran sallah a kuma yi amaranta ta da ikama ma'ana shi kiran sallah a yi biyu ita kuma ikama a yi ɗaiɗaiɗaiɗai sai illa kada kamatis salah in banda kada kamatis salah قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد ها حول السند قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال وأن حديث بسندي زوى anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce umira bilalun an yashfa al'azana wa yutira al'iqama an umarci bilal ya yi kiran sallah biyu iqama kuma ya yi ɗaiɗaiɗaiɗai zada yahya fi hadisihi an ibn ulayya yahya a cikin hadisinsa da ya ruwaita daga ibn ulayya ya yi ƙari ya ce fahaddastu bihi ayyub sai na gaya wa ayyub wannan hadisi faƙala sai ce illal iqama eh, sai iqama ita wannan ana cewa kada qamati sala kada qamati sala wato ita ba a yin ta wuturi ita ma za a yi ta biyu قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأن حديث دسنا ذي زوى أنس بن مالك الله يقارى مسيد دايتي ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا سنتتونا sai suka ambata cewa a sanar da su wani lokaci ko lokacin sallah da wani abu wanda za su iya gane lokacin sallah ɗin da wannan abin fa zakaru an yi nauwiru nara sai suka ambata daga cikin abin da suka ambata cewa su dinga kunna wuta au yadribu na kusa ko kuma su dinga buga ainihin ƙararrawa wani abu da zai ba da sauti فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فأك أمرت بلال يي كيران صلى كيران صلى دين يي بي بيو إقامة كما إي دي دي قالوا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد يتي خالد بن الحذاء يا باس wannan hadisin da wannan isnadin Lamma كثر nas lokacin da mutane suka yawa mutane suka musulunta da yawa zakaru an yi ulimu bi mitli hadisi sakafi sai suka ambata cewa a sanar da su lokacin sallah da wani abu da an ji shi za a ko an gan shi za a gane lokacin sallah ya yayi sai ya kawo shi kwatankwacin wannan hadisi da ya gabata na asfakafi gayar annahu qal an yuru nara sai dai shi a nan tasa riwayar ya ce an yuru maimakon an yi nawiru ɗan gani wato su kuhura wuta su rura ta kayan da za su ringa ganin yan an ganta kawai lokacin sallah ya yi قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال وأن حديث شيما دسن ديزو أنس بن مالك الله يكار مسيح دايتي ومر بلال أن يشفى العذان ويوتر الإقامة أو أمر بلال يكرا صلى شكاح kuma in kira ta da kama mara babu sifatil Adhan, babi da zai bayanin sifar kiran sallah kalmomin da ake amfani da su domin yin kiran sallah قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد شي أبو غسان المسمعي سننس مالك بن عبد الواحد ويساق بن Ibrahim? قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه wannan hadisin da sanadi zuwa abi mahzura ɗaya daga cikin masu kiran sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam allamahu a hadal azan cewa annabin Allah ya sanar da shi wannan kiran sallar da zai fada sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تسوى أن أشهد أن لا إله إلا الله sau biyu da ashadu anna muhammadan rasulullah sau biyu za a faɗe su ne a hankali wancan kiran sallah na farko ko farkon kiran sallah allahu akbar allahu akbar su za a ɗaga murya da su ثم ya فيقول باين يا wannan ashhadu an la ilaha illallah allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu a hankali sai kuma i koma sai i sake mai cewa ashhadu an ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين صوبيو سيساكي شاكينا حي على الصلاة حي على الفلاح marratain shi ma sau biyu kenan zai sake cewa hayya alal falah zada ishaq ishaq yayi kare ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah an gane ku abu mahzura ita haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah tayyib to shi wannan kiran sallah din in za ka yi irin wannan to allahu akbar din sai ka ware su sai ka ce allahu akbar allahu akbar to sai ka yi shiru sai ka ce ashadu an la ilaha illallah a hankali ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah to kuma sai ka koma sai ka daga muryarka sai ka sake cewa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنك كرغا ذاك سامو جملة ودا قوم شابكي أنغانيكو وانا شيني كيران صلى ما في mafi شيني كيران صلى ما في tsayi abin da ya sa ya zan mafi tsayi saboda shi ne ake maimaita ake tarji'i a cikinsa ragowar bayan kiran sallah bayan tarji'i kamar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن ذاك سمجم لو قوم شاء an fahimta to kuma akwai mai jumla sha ɗaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu to kun ga kiran sallah din nan kenan sai an koya ko yanzu Abu Mahzura yake cewa wai koya masa kiran sallah to yanzu kaga mu shikenan kiran sallah awan igiya kawai da haka sai ka samu ladan guda 100 ba wanda ya kiran sallah babu da aka abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda so ni lada ne zai ce wallahi ina kauna ka fi sabilillah sai ce ni kuma ina kin ka fi sabilillah al'asul fil mahabba at-tabadu asali a soyayya musanyanta ake yi ina son ka kana ni kana son sa ina son ka dan Allah ce ni kuma ina kin ka dan Allah sai saboda me yake baka yi kiran sallah ba ka dage sai ka kiran sallah kuma baka iya ba saboda kiran sallah to abinda mutane suka kasa gane shi wannan addinin da ka ganshi shi komai koyansa ake yi komai a cikinsa koyansa ake yi ai da haka ne malam mai la'allare ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi to mutane sai su ji falalar abu kawai sai su tafi wajen falalar tunanin da suke falalar kawai amma a bi ka'idar da za a tabbatar da samun falalar kuma wannan ba a yi wani kuma yana ga abin kunya ne ma ya koyi kiran sallah ba haka bane wani yana ga abin kunya da kiran sallah sai ya koya masa tun da aka haife shi ke jin kiran sallah tun da aka haife ni nake jin kiran sallah an mai min kiran sallah kunne ne na hagu dama an ta da ya kama kunne na hagu tun da aka haife ni haka aka min hudu ba amma kiran sallar sai na koya yi eh, sai ka koya annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba gashi ba sai ce a san a koya wa bilal ba haka yace ba a koya bilal ita tashi kiran sallar ga abu mahazura yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu a wata riwaya yace annabi ya kama hannuna sai da ya kama hannunsa da ya nuna masa muhimmancin abin sannan ya koya mashi to da haka duk ibadar da za ka yi kana son ka samu ladanta sai ka koyi tafa. in ka yi ta awon igiya to lahira allah bai biyan ladan aiki awon igiya don shi bai tattali ibiya ladan aiki awon igiya ba ya tattali ya biya ladan aiki ne da aka yi bisa ƙa'ida da sharaɗi da yanayin da ya koya annabi yana koya sahabbai suna koya a ni ko kai suwaye mu da ba za mu koya ba ba haka ba ne annabi ba koya yi ba ba koya masa aka yi ba sahabbai ba koya suka yi wajensa ba tabi'ai ba koya suka yi wajen sahabbai ba tabi'u tabi'in ba koya suka yi wajen tabi'ai ba duk waɗanda suka gabata mutanen kirki ba koya suka yi ba don me ni kai ke mu ba za mu koya ba don me su waye mu da ka sai an koya kana yin ibada ga Allah ba koyanta kai ba karka yi tunanin za ka samu lada karka yi tunanin za ka samu wannan abin a wurin Allah Allah ya sauraki babu istihbab ittikhadhi mu'azzinaini lil masjid al wahid babi da zai bayanin an so a samar da masu kiran sallah biyu ga masallaci guda daya duk masallaci zamanto yana da masu kiran sallah guda biyu musamman a sallar asuba wanda zai kiran sallah na farko daban wanda zai kiran sallah na biyu daban kada a ce masallacin nan kullum wani ne lada ne a kowace sallah a'a a samu mai kiran sallah na farko a samu mai kiran sallah na biyu wannan shine abin da musulunci ita tala shine abin da aka fi so قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال wannan hadisin da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mu'azzinan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ina da masu kiran sallah guda biyu bilalun na farkon su shine bilal wa ibn ummi maktumin al-a'ma da ibn ummi maktum wanda yake makaho ne shi baya kiran sallah mata yance da shi lokacin sallah yayi قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها مثله وان حديث كتم كتنسا daga nana aisha Allah ya kara maka masallaci masu kiran sallah guda biyu ake shi musamman sallar asuba wannan ya kiran sallah da farko wannan ya kiran sallah na biyu a bambam ba kullum shi zai kiran sallah na farko kuma shi zai kiran sallah na biyu ba kuma sai uzuri ya same shi ya yi tafiya ba a bilal sakowa ike daga wajen kiran sallah sai ibn ummi maftum shi kuma sai ya hau kagadu suna gari ɗaya kenan suna nan to haka ake so a ringa yi shi ne abin da manzan Allah su salam ya rayu a kansa kuma haka sahabbansa suka rayu har a bayansa duk da suka yi limanci haka nan suka yi an gane babu jawazi azanil a'ma iza kana ma'ahu basir babi da zai bayanin halaccin kiran sallar makahu idan akwai mai gani a tare da shi wanda zai sallar da shi lokacin sallah ya yi a makahu zai san lokacin sallah ya yi ai sai an sallar da shi قال حدثني أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديث لسندي زوان أنا عائشة الله يكارمتي الداتتي كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ابن أم مكتوم عبد الله يا كسن شينا إن كان صلى كمن زعل الله صلى وهو أعمى أي حالة كونه أعمى alhali shi din makaho ne قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله وأن حديث شيما لسند زوا هشام دان عروة دقنانا إن شاء الله يقارى متى الدا وتنكو تنوانشا حديث ديقباته باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان babi da zai bayani in aka je za a yaƙi waɗansu arna wasu kafirai sai aka ji kiran sallah a cikin garinsu to kar a kai musu hari kar a fada musu wannan ɗaya daga cikin amfanin kiran sallah kenan ko قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأن حديث لسندي زوى أنس بن مالك الله يكارى مسيدا يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر manzo Allah sallam ya kasance ina kai farmaki in ya tafi wajen yaki idan alfijir ya keto wa kana ya al-adhan ina tsayawa i saurari kiran sallah fa in sami'a azanan amsak idan ya ji kiran sallah a garin da za kai farmaki to sai kame sai ki kai hari wa illa in ko bai ji kiran sallah ba a gara sai kai farmaki fa sami'a rajulan yaqul sai ya ji wani mutum yana cewa Allahu akbar Allahu akbar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal fitra sai manzo Allah fitra asalin alfitra wato asalin wato akan sunna akan sunnar annabawa sunnar Allah da ya hadici daidai akan ta thumma qal sannan mutumin yace ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار سيئا النبي صلى الله عليه وسلم يتي كافي تدقوتا فنظروا فنظروا sai suka duba suka ga wa aka gaya wannan magana fa'iza huwa ra'i mi'zan sai aka samu ina kiwon waɗansu dabbobi ne irin masu yawan gashi shine ma'iza akwai ma'az na akuya akwai ma'iza da kisra to shi kuma wannan dabbobi ne ƙanana ne amma suna da gashi fiye da akuya an gane to sai suka duba sai suka gashi ne an gane ku babul qawli mithla qawli al-mu'adhdhin liman sami'a babi da zai bayanin wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ya faɗi kwatankwacin abin da ya mai kiran sallah ina faɗi sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai yas'alu lahul wasila sannan in roƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن طيب يزيد الليثي عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة ديزو أبي سعيد الخضري الله يكارى مسيدا شو من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سمعتم النداء إن كن جكرا صلى faƙulu مثل ma ya المؤذن mu'azzin to ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallar yake faɗa قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن واب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث دسنا بيزو عبد الله بن عمرو بن العاص الله يكارى مسي الداشي دما يفنسا شو أشيط ياجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى إذا سمعتم المؤذن إن كنت ميكرا صلى فقولوا مثل ما يقول توقف لكتنكتن أبن بيكي فدا ثم صلوا عليّ sannan ku yi min salati fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra dan yadda lamari da sha'anin yake wanda duk yi min salati guda daya to Allah zai masa salati goma a madadin wannan dayan da ya min a matsayin sakamako Sun صلوا liyal wasila sannan ku roƙa min Allah alwasila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alwasila din ne yace fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne a gidan aljanna la yaktambagi illa li'abdin min ibadillah wannan matsayin bai kasancewa wani isamu sai wani bawa kwaya ɗaya tallin tal daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa kuma ina fatan a ce ni ni ne na samu wannan matsayin faman sa'ala liyal wasilata wanda duk ya roƙan mun alwasila wannan matsayin a gidan aljanna to ne kuma hallat lahu shafa'a in na samu ni kuma zan cece shi ceto na ya tabbata gare shi ya waje a kansa an gane ku wasu malamai suka ce hallat alaihi shafa'a ai Latu? ceto na zai same shi zai taba shi قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن, بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وأن حديث سند عمر بن الخطاب الله يقارى ما يدائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قال المؤذن إمي كرا صلى يتي الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم سيئنك يتي الله أكبر الله أكبر ثم قال سنمي كرا صلى يتي أشهد أن لا إله إلا الله kala ɗayanku ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah sun makala sannan mai kiran sallah ya ce a shaɗu anna muhammadar rasulullah kala ɗayanku ya ce a shaɗu anna muhammadar rasulullah sun makala sannan mai kiran sallah ya ce hayyalar sala kala sai ɗayanku ya ce la haula wa la illa billah nan ba hayya ala sala za ka ce ba kenan ko sai ka ce me la haula wala quwwata illa billah thumma qala sannan mai kiran sallah yace hayya ala falah qala dayan ku yace la haula wala quwwata illa billah thumma qala sannan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar qala dayan ku yace Allahu akbar Allahu akbar sun qala sannan mai kiran sallah yace la ilaha illallah qala sai ɗan ku ce la ilaha illallah to ya faɗi wannan min kalbihi daga zuciyarsa to ga daurin nan kenan ko ah? nan daurin yake kenan sai ce min shi mai kiran sallah kun ga ba ce min kalbihi ba kai da kake maimaita sai aka ce min kalbihi ɗayan ku in ya faɗa daga zuciyarsa da halal janna ya shiga aljanna ma'ana zai shiga aljanna yanzu da yawa mutane ba su ma san ma'anar kiran sallan ba fa da yawa ba su ma'anar kiran sallah ba kalmomin da ake fada kawai ana fada ne ana jinsu su to su kalmomin suna da wani ɗanɗano ba za ka iya jin ɗanɗanon ba sai ka san ma'anarsu kuma da wannan sanin da kai ne shi ne za su samu wurin zama ɗin a zuciyarka in ka tashi faɗa sai ka faɗe su daga zuciyarka amma duk an ɗauki abubuwa wasanni an mai da su wargi an mai da su kan Allah ya sauwaito قال حدثنا محمد بن رمح كيران صلى mun sha fassara kiran sallah a wurare ko a cikin sayar bukhari mun fassara mun fassara a wuri kaza yi fassara a kaza fassara a kaza an gane قال أخبرنا الليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس القرشي ها حول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wanda yaji mai kiran sallah yayi kiran sallah sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أن غفر تمثل ذنبان قال ابن رمح في روايته ابن رمح الرواية سئتي من قال حين يسمع المؤذن wanda ifaɗi lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah yake wa ana ashadu in yace ashadu Allah ilaha illallah maimakon ka ce ashhadu Allah ilaha sai kace wa ana ashadu Allah ilaha illallah in yace ashadu anna muhammadar rasulullah sai kace wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah nima nima wannan maganar ke ne ta ce annabi yanzu yake fassara mana ko ko yake ai yace min qalbihi ka faɗa daga me daga zuciyarka ma ana kiran sallah kana amsa waya ana kiran sallah kana hira ana kiran sallah kana kaza ah. ta yi ka amsa daga zuciyarka kuma walam yadhkur kutaybatu qawluhu wa ana shi kutayba bai faɗi cewa wa ana ba sai ya kawo shi a haka kawai yanzu mun ɓaro sabon aiki kenan ko mun ɓaro shi ko dama yana nan ha dama yana nan ko ɓaro shi aka yi ha yana nan to kin yi ake yi sai mai kokari mu gyara kullum abin da ya kamata ka fahimta wallahi shi Allah yana da tsari in baka bi tsarin sa ba za ka samu abin da yake wajen sa duk sanda ka ga al'amura sun tabarbare sun yi kaza tsarin Allah ake bari da an bar tsarin Allah shikenan sai ya kyale mutane to da aka yi ta gaya mana ranar kiyama waɗansu mutane za su je wajensa suna zaton suna da tarin lada tili-tili amma dalla sa'ihum fil hayati duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna za a yi musu wa badalahum min Allah ma lam abinda suke zato za a yi abin da yake an yi zaton wuta a makera wallahi sai ka tashi masaka Allah ya kiyaye to amin amma kai ma ka kiyaye ke Allah ya sa kuna hau rufin masallacin nan sai ka faɗo ka ce in Allah ya kiyaye ni ba zan kare ba ka gani amma idan ka biyo kasa kofa to zo wannan in ka kare wannan kuma wani abu ne daga Allah amma dama da ka duro ce ai sai Allah ya ga dama an kare ka samu matsala in ka yi rugu-rugu in mutuwa kai ma ka wanda ya kashe kanshi in kai wannan sai ka faɗo wani ya zo ce da kai Allah ya sauke shi ma faɗo da kai da shi duka istighfari a wurin Allah gangan shi kai to haka ya kamata mutane mu ringa fahimtar al'amura to kuma wannan ita ce sunna din da muke dawa sunna ba wani abu ne yanwa masu albarka karatu ne da aiki da me da karatu wannan ita ce sunna annabi wahayin farko da aka ga manzo Allah ikra aka tafi aka tafi fa'alam ba haka to kuma kenan mu kawai sai mu zo mu ce mu za mu yi musulunci kuma shi kenan sai mu zauna ragis ko kuma mun yi karatu ba za mu yi aiki ba to me amfani Allah ya ba mu yi kun gyarawa Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to kuma nan za mu kwana insha Allah alaikum assalam wa rahmatullah ah ah taimamar wanka da ta alwala taimamar wanka da ta alwala wace ce taimamar wanka mutum ya yi ok janaba ta samu mutum bai samu ruwa ba ko kuma ba zai yi amfani da ruwa ba iya taimama duk iri ɗaya ce karka irin ta amma ka je ka birgima a cikin ƙasa an gane annabi sai ce ina ma ka ne fi ka an ta ƙula biya dai ka haka ba ai haka kawai za ka yi an gane ku sai ka taba ƙasa inda ka ɗauko wani wata ƙura ko wani abu sai ka karkaɗe ko ka shafe haka ba wai sai lallai kai hakan ba ka iya haka ka shafe ka bubbuge ka karkaɗe an gane ku sai ka yi shafa tsayi to ka ce tambaya biyu Mm. Uh. طيب sai ce hadisi wancan da muka karanta da cewa yace wa za da ishaq ishaq ya kari bayan ya ce a shaɗu a hayya ala sala hayya ala sala an gama sai ce wa za da ishaq ya ishaq sai ya kari ce Allahu akbar Allahu akbar to ai sai muka maimaita shi sau biyu a wani wuri ko yanzu da yawa kiran sallar da muke yi musamman a masallatanmu na ahlus sunna iri ɗaya ne wannan ilimin kiran sallar ba mu raya shi nau'o'insa ba mu raya nau'o'in guda ɗayan nan shi muke yi kowa shi zai kowanne masallaci sai 'yan kaɗan suke canzawa misali a nan garin nan kura na san masallacin dare mai Allah ya saka musu da alheri tun da muka karanta a cikin tawdihul ahkam sai suke cancanzawa ko yau din nan me Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi yayi yau din nan tarbiya ke yau shi yi na bi shi da asuba kiran kiran sallah na biyu wanda ya kiran sallah na farko kuma na Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi yayi to su sukan samu cancanza Allah saka musu da alheri to da wannan kuma ake ainihin rayar da ilimi da wannan ake raye ilimi to da haka nan da ice zabe ta. ma'ana an yi irin wancan ɗin maimakon a ƙarshen kiran sallah aka gane cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ai wannan shi muke yanzu to ƙarin da yi shi ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an gani wato bayan wannan na farkon ya sake ƙara wani Allahu akbar Allahu akbar sannan yace la ilaha illallah ba wani kiran sallah ne da yake tsaya a iya hayya alal falah an gane ku a'a karin wannan duk shine abin da ya kara ya kara Allahu akbar Allahu akbar an fahimta tayyib wallahu a'lam to Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته